بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ما من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ya ayyuhal ladina amanu taƙullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ce gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha takwas ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya. da 436 lissafin nasara muna biyar ga watan bakwai shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratul ma'ida suratul ma'ida ala rama ko za ka tuna mana inda muka kwana من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون باين الله ما دوم ya يا mu labarin أبن da ya faru da 'ya'yan guda biyu inda ɗaya saboda hasada ya kashe ɗaya sai Allah ce min ajali zalika saboda wannan ne katabna ala bani isra'il Allah ya ce muka rubuta akan bani isra'ila cewa annahu man katala nafsan bigairi nafsin yadda lamarin yake duk wanda ya kashe wata rai ba tare da ita ran ta kashe wani ba annahu man qatala nafsan ghairi nafsin aw fasadin fil ardi ba tare da ran ta yi wata banna a bayan ƙasa irin bannar da shari'ar musulunci ta ce a hukuncin kisa ba hakanan kawai ya samu ne ya kashe shi bai ji ba bai gani ba bai taka ba bai zubar ba Allah ya ce faka annama qatala nasa jami'a to wannan mutum kaman ya kashe mutanen duniya gaba ɗaya ne in ji malamai suka ce babu wata shari'a da ta zo da wannan hukunci ba wata shari'a ta zo da wannan hukuncin sai shari'a ta addinin musulunci wanda ya kashe rai guda ɗaya ba dalili kaman ya kashe mutane ne duka me yake nufi da kaman ya kashe mutane ne duka ya kashe ɗan adam ɗan adam ɗin nan jinsi ne ko nau'i ne to tun da har zai iya kama dan adam guda daya ya yanka a cikin jinsi na dan adam to wannan ya nuna zai iya yanka yan adam gaba ɗaya ba wanda ba zai iya kashewa ba in za a ba shi dama tsautsaye yana iya fadawa kan kowa shi yasa aka ce kamar ya kashe mutane gaba ɗaya shi yasa addinin musulunci ya ɗauki mataki mai ƙarfi akan masu kisan kai man a'ana ala qatl mu'min walau bi shatar kalima wanda ya bada gudunmuwa <clears throat> akan kashe mumini kwara daya koda da rabin kalma ne koda da rabin kalma ya ce kuka bai ce she ba an gane zai ce ku kashe ya ce kuka sai dakata sun gane mai ake nufi sai suka karisa ja'a ya qiyamati maktubun baina ainihi su min rahmatillah zai zo ranar tashin alkiyama a rubuce tsakanin goshinsa cewa wannan ɗebabbe ne daga rahamar Allah Allah ka raba mu da kisan kai shi yasa adisi ya zo da mutanen gari guda za su taru su kashe mumini guda ɗaya ba bisa haƙƙi ba gaba ɗaya su sai Allah ya kife su cikin azaba a ce duk mutanen Sokoto su taru su kashe mumini kwara ɗaya to Allah sai ya kifa su gaba ɗaya cikin azaba saboda mumini kwara ɗaya da suka kashe saboda haka jinin mumini tsada ne da shi jinin mumini tsada ne da shi duk yadda zaka kabar duniya baka zubar da jinin mumini bai iya kokarin ka domin da ka zubar da jinin mumini kuma sai yadda Allah ya yi bawo shi ya ce wai dan daudu a lahira Allah ka gafarta mana shine man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'a Allah ya ce wa man ahayaha wanda kuma ya raye rai guda daya fa ma ahayan nasa jami'a to kaman ya raye mutanen duniya ne gaba daya inji Allah madaukakin sarki idan har zai nuna tausayi ya iya raye rai guda daya da zai samu dama mutanen duniya duka zai iya raye su mutanen duniya zai iya raya su Sanar ran nan da aka raya ba san iya waɗanda za su amfana ba ba san iya wanda ran za ta amfana ba ashe kashe ta ɓanna ce raya da ita kuma alheri ne sai Allah ya ce wala qad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati Hakika manzanninmu sun zo musu da hujjoji bayyanannu thumma inna kaseeran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun Allah ya ce sai gashi da dama daga cikin su bayan manzannin sun zo da ayoyi bayyanannu kuma sun zama masu wuce gona da iri masu shishige masu banna a bayan kasa Allah ka tsare mu sai Allah ya ce mai a gaba da rama إنما جزاء الذين Wa الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وانا آية اتشيتي مغانا أكن هكونشن تيروريس أتكين الدين المسلمين هكونشن تيروريس ina ba ta an gane wannan Allah ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu malamai suka ce akwai abin da ya faru a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu wasu mutane suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mun zo ne mu karbi kalmar shahada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su kalmar shahada suka musulunta ashe ba musuluncin gaskiya ba ne musuluncin karya ne ashe yaudara suka yi 'yan ta'adda ne to suna zaune a garin madina kamar weza ta madina ba ta karbe su ba sai suka kama rashin lafiya sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi tuye da za a yi akwai wasu raƙuma na manzan allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce na sadaka ne raƙuma sai aka ce su je su zauna tare da masu kiwon raƙuman a rinka ba su fitsarin raƙuman da nonon raƙuman madara su rinka sha saboda su samu sauki su warke kuma abin da ya faru kenan ƙarshe aka je aka kai su suna shan nonon raƙumi suna shan fitsarin raƙumi wannan ya nuna fitsarin raƙumi da nonon raƙumi suna mai suna magani ba a daɗe ba likitanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan bayan Allah kuma suka warke waɗannan bayan Allah suka yi mai suka warke to bayan sun warke ashe yan ta'adda ne sai suka yi ridda suka kama masu gadin raƙuman manzan Allah sallallahu alaihi masu kiwon raƙuman suka yanka su gaba daya bayan sun kashe su kuma suka kwashe raƙuman suka tafi suka sake haɗewa da kafirai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada sahabbai matasa ya ce a bi ƙarshe aka bi kuma cikin taimakon Allah aka kamo su da aka zo da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka gugutsura hannuwansu aka huda idanunsu aka bar su a daji a wurin suka mutu saboda ta'addanci da suka yi wato sun yi ta'addanci wa bayan Allah da basu ji ba basu gani ba to wannan hukunci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi, sai Allah ya sauko da wannan ayar da ita aka hana yin musula a addinin musulunci ko kafire ne sai dai a kashe shi amma ba za a yi masa musula ba abinda ake ce musula shine bayan an kashe mutum a huhu da idonsa a yanke mai hanci a yanke mai kunne ina ba ta fahimci wannan a dai wato gugutsar wasu gabai a jikinsa domin a wulakanta gawar sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya cewa daga yanzu ga yadda shine hukuncin yan ta'adda masu razana al'umma sai Allah ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu abin da yake shine sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzansa al-irhab yuharibuna Allah wa rasulahu wato hiraba malamai suka ce kishiya assalam ne me assalam shine zaman lafiya kenan masu tada hankalin al'umma masu birkita hankalin al'umma su hana al'umma su zauna lafiya kamar 'yan fashi da makami suna ciki 'yan ta'adda da nau'ukansu duka suna mai suna ciki Allah ya ce wa yas'auna fil ardi fasada sannan kuma suna tafiya suna yin ɓanna a cikin ƙasa me ake cewa banna banna shine kishiyar gyara alfasadu malamai suka ce ziddu sara wato banna ita ce kishiyar mai asala shi shine kishiyar gyara ziddul isla in an ce al-isla shine ai gyara in an ce alfasad fa shine a bata kamar da qur'ani ne ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون kun ga da aka ce la tufsidu fil ardi sai suka ce inna ma nahnu muslihuna wannan ya nuna kenan al shine shine shine kishiya na al-islam kamar da Allah ce wallahu ya'lamul mufsida wallahu ya'lamul mufsida min al-muslih ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم الله يشي والله الله يعلم المفسد يا سمي بنا من المصلح daga mai gyara kun ga kenan banna ta zama kishiyar me ta zama kishiya ta gyara to wa yas'auna fil ardi fasada suna tafiya suna banna a bayan ƙasa Ɗan fashi da makami mai banna ne mai tara matan mutane akan hanya yana musu fyaɗe mai banna ne mai zuwa yana kunna wa garuruwan mutane wuta mai banna ne mai ɗiban yara ƙanana yana halakarwa mai banna ne wato dukkan wa'annan nau'uka ne na banna sai Allah maɗaukin sarki ce to ga hukuncin da ya bayar innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada hukunci na farko shine an an yi yuqattalu a kakkashe su in ji Allah maɗaukin sarki an kawo shi da siga wato mubalaga an yi yuqattalu saboda a nuna cewa ba daga kafa ba sassauci irin waɗannan mutane a ci gaba da me a ci gaba da kashe su in ji Allah maɗaukin sarki aw sallabu ko kuma a tsire su a gice su a jikin itace bayan an kashe su a tsire su a jikin itace a bar su a bakin hanya su kwanaki mutane suna zuwa suna ganin gawar suna tsinewa gawar albarka domin wani ya shafa wa kansa ruwa kar ya kara aikata irin wannan ta'addanci shine an yi kattalo au yusallabu Allah ya ce autu qadda aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a yanke hannayensu da kafafunsu bisa sabani idan an yanke hannun dama sai a yanke kafar hagu idan an yanke kafar dama sai a yanke hannu me sai a yanke hannun hagu wannan shine min khilaf Allah ya ce au fominal min al-ard ko kuma a kore su daga ƙasa a kore su daga gari a kore su su bar gari. malamai suka ce a nan gurin Allah madaukin sarki ya kawo hukunce hukunce guda hudu kuma ya bada zabi a kansu ce an yi kattalu ko aw yusallabu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardi hukunci guda hudu Allah ya bayar ce a zaɓi ɗaya a musu malamai suka ce wannan ya zama wato zabi na alƙali abinda alkali ko hukuma ta ga shi ya kamata a yi to shine za a yi irin wannan yanayi saboda me saboda ta'addanci kala daban-daban ne malamai suka ce idan dan bashi da makami aka kama shi ya kashe mutane amma bai samu damar ɗibar kayansu ba amma ya yi kisa to idan aka kama irin wannan dan bashi to an yi kattalu sai a yi me sai a kashe shi ko a sare kansa da takobi idan yanzu ne kuma a samu firing squad ko a je a daure shi a samu su jami'an tsaro da AK47 su bude mashi wuta ko kuma duk hanyar da ake gaita ya kamata a kashe shi ko a rataye shi amma dai Allah ya ce an yi kattalu ai me a kashe su ko da da allura ne kun sai yanzu akwai allura posing da aka kirkiro ta kashe mai laifi ita ma da an masa dafinta ya fi dafin maciji ƙara kububuwa ta cije ka da maka allurar yanzu nan za ta tsinka jinin mutum cikin minti uku hudu biyar ya rufe ido shi kenan ya tafi inda gida ke yaya yanzu ka hanyoyin da yawa akwai gas chamber duk bature ne saboda mugunta ya kirkiro wayannan amma in ya tayi sai ce musulmi ne mugu ba shine mugu ba amma in duniya da gaskiya wane ne mugu wanda ya kirkiro wayannan shine mugu gas chamber wata kwalba ce za a jefa mutum a ciki akwai wani bututu ta nan za a turo masa wani gas na bala'i idan ya ya fara shakar gas ɗin ya fara tari tun yana tari ya fara amai ya dawo yana aman jini kamin ya ankara jini zai rinka bulbulowa ta idanunsa da hanci da baki da kunne da kofofin gashi jini zai rinka bulbulowa yanzu akwai mugu kamar wanda kirkiro wannan to wanda ya yi fashi amma bai yi kisa wato ya yi kisa amma bai ɗabi kaya ba to an yi katalu wa'annan su ne wa'anda za a kashe amma idan bayan ya yi kisa kuma ya kwashi kaya yanzu laifi nawa ya aikata laifi biyu ga kisa ga ɗibar kaya to shi bayan an kashe shi a tsire shi bayan an kashe shi sai a tsire shi a bakin gari domin jama'a su rinka zuwa suna kallo ina fata an fahimci wannan wannan ya je ya gani a bashi sai ya yi kamar kwana uku ba abin da gawar ba kamin a nemi yan iska yan iskan gari haka a ce to ku je ku binne shi ina fata fahimci wannan sai a nemi yan tasha mutanen kirki ba za su je ba sai a nemi me sai a nemi eh, su baba da su niga da su zigi da su man da su bob siriri duk sai a tara su sai a ce su je su za su yi masa jana'iza ka san dai wannan ko karatun sallah ba wata gida ba yawa irin irin irin irin rigima da ake yi din nan da take tashi a garuruwa a fara fada tsakanin musulmai da ba musulmai ba to ka san gayu a nan suke tasowa su nuna su ba akwai jihadi a ranar duk su ba ba an ɗauki sanduna da galafi da magirbi da adda da gariyo ƙarshe suka ritsa da wani kaman arne arne kaman musulmi musulmi aka ce kai musulmi ne kai ko arne ne ya ce a ni musulmi ne ya ce ƙarya kake karanta kurwan lawai idan kai musulmi ne sai ya karanto sai ɗaya kala ɗaya ce a ba ba ne karanta wato kelai shi da yake cewa karanta kulhuwan lahun shi ba bai iya mai ba shi ba bai kulhuwan lahun ba wai ba an karanta ne wai ke tafiya da suke tare wai ya ba ba <laughs> daidai karanta <laughs> Allah ka gafarta mana to irin wannan su ba ba su za ta tattaro sai su je su sallaci gawar sai a binne ta ina fata an gane wannan amma idan kaya kawai ya ɗiba ya tare ya yi fashi ya kwaci kaya amma bai kashe kowa ba sai aka kamo shi to wannan shine autu qada aidihim wa arjuluhum min kila sai a yanke masa hannun dama a yanke kafar hagu sai a rabu da shi an gane wannan amma idan ya tare hanya dan fashi bai kashe kowa ba bai samu kwatar kayan kowa ba amma dai ya razana mutane ko bai razana mutane ba to shi wannan shine auyun fo min al'ar. ard auyun min al'ar ard in anan Najeriya ne sai a kore shi ya koma Chadi ya koma ina ya koma Chadi ina ba da an fahimci wannan an ba sausauci kuma an daga nan Sokoto ne sai a ce to ya koma Enugu ya je can ya karasa rayuwarsa ba ai dai sake a arewacin najeriya ba har yaba duniya idan ana haka za a samu barayi da yan fashi da makamai ba za a same su ba shi yasa a ƙasar saudiya ga allah ya ba su zaman lafiya saboda an tsara shari'ar allah an tsara dokokin allah amma malamai suka ce babban abin da yake sa ƙasa allah ya raba ta da barayi da yan fashi da makami shine shugabannin ƙasar su zama adilai suna adalci wajen kiyaye amanar dukiyar talakawa da raba ta ina fata an gane wannan matukar ana samun yan kwanta-kwanta a asarok to dole a samu yan kwanta-kwanta a cikin gari in akwai yan kwanta-kwanta a gaman house to dole akwai yan kwanta-kwanta a cikin gari idan akwai yan kwanta-kwanta a sakatariya ta local gaman watakila ma cewa chairman shi shine babban dan kwanta-kwanta shi ba kwanta-kwanta ba hada rubuta ciki to ba za a daina sata ba ba za a daina samun ɓarayi masu haura gidan da ji ba sai an samu yan kwanta-kwanta da yan tashi-tashi amma idan shugabanni suka tsara amana albarka amana da suka tsare sai Allah ya sa wa shugabancin su albarka sai a samu karancin barayi da yan fashi a cikin al'umma shi yasa kuka zamanin khalifa Umar ibn Abdul Aziz saboda tsabar yadda ya tsare amana talakawa akuya da kura ma suna yin kiwo tare kura ba ta iya taba akuya saboda adalcin shugaba Allah ka ci gaba da bamu shugabanni masu adalci Allah ya ce an zartar da wannan hukunci akan su zalika lahum kizyun fil hayatid dunya an ce ko a kashe su ko a tsere su ko a yanke musu hannaye ko a kore su domin wannan ya fara zama kaskanci a gare su tun daga nan rayuwar duniya zalika lahum kizyun fi dunya wa lahum fil akhirati azabun azim sannan a lahira suna da azaba mai girma in ji Allah madaukakin sarki to amma ba a yi wa dan fashi da makami wannan hukuncin sai in ya cika sharuɗan fashi da makami sai ya cika sharuɗan fashi da makami menene sharuɗan shar'i na farko ya zama ya rike makami ya rike idan haka nan ya zo ya tare yana fashi ba makami a hannun shi sai dai ƙila ya baka naushi haka in ta kama ya kwata shi wannan ba dan fashi da makami sunan shi ba wannan ayar ba ta aiki a kansa shi hukuncinsa daban hukuncinsa me daban in lallabowa ya ba a gani ba ya ɗauka hukuncinsa daban ba dan fashi da makami ba ne shar'i na farko shine ya zama ya riƙe makami ya tare hanya da makami yake fashin shar'i na biyu ya zo da rana tsaka ido na ganin ido an gane wannan ko da daddare amma ba a ɓoye ba ido na ganin ido kai da zai yi wa fashin kana kallonsa shi ma yana me yana kallon ka kiri da muzu ya zo ya karɓa to nan ne yake zama ɗan fashi da makami an gane wannan amma idan lallaɓa waye ba a gan shi ba eh ko da rana ko da daddare ya shiga cikin gida ya sata shi wannan sunan shi barawo ba sunan shi ɗanfashi ba sunan shi me barawo shi ma ba dama a masa hukunci da wannan ayar hukunci wannan ayar bai hau kan shi ba an ji sharɗi na biyu sharɗi na uku idan misali lallabowa ya zare a cikin aljihunka shi sunan shi ɗansa ne sunansa me ɗansa ne shi ma akwai hukuncinsa da ma a musulunci akwai hukuncinsa na'am to muƙaddara da rana ya zo da rana ƙiri da muzu ya zo kana rike da kayanka jaka ce kake rike da ita daga zuwa sai fisge yana fisgewa ya danna da gudu aka ce a bi shi aka bi shi aka kamo shi shi ma ba dan bashi ba ne shi wannan sunan shi mai kwace me sunan shi mai kwace shi ba mai kwace akwai babinsa a shari'a musulunci hukuncinsa daban sosai ya zama makami ya ɗauko da rana ƙiri da muzu ya tare a bashi ko ya kashe ya kashen ko bai kashen ba ya karɓa to wannan shi ake cewa ɗan fashi da makami shine za a yi wannan hukuncin a kansa shine za a yi wannan hukuncin a kansa ina ba ta fahimci wannan to shi wannan ba a yafe masa ba a yafewa muƙaddara da ya zo ya fashin ya kashe mutum an zo za a hukunta shi waliyan jinin mutumin sai suka zo suka ce a ah, alkali ba dan wamu ne ya kashe ba eh to mun yafe masa sai a ce to Allah ya saka muku da alkhairi amma dai shi a je a kashe shi ba za a fasa kashe shi ba yafewar waliyan jini a harka fashi da makami ba ta tasiri a shari'a musulmi ko an yafe oho ko ba a yafe ba oho sai an kashe shi idan kuma ya ce wallahi na tuba daga gaba zan kara ba sai a ce Allah ya karbi tubanka ku kashe shi Allah ya karba amma yi me a kashe shi maganar tuba ba ta taso ba wannan tuba can tsakaninka ne kai da wa kai da Allah amma yanzu ana so a tsarkake al'umma ne a tsarkake society community na musulmi su zauna lahiya kowa ya ji bai da matsala ba wata barazana da ke fuskantarsa ko rayuwarsa ya kwanta ya bacci sanda yake so ya tashi sanda yake so ya dau dukiyarsa ya shiga inda yake so da yake fita da kayansa ba tare da wani ya taba shi ba haka ake so a mai da mujtama na musulmi kai kuma ka kamo wannan ka kawo wannan matsala saboda haka akwai bukata a tsince ka a fidda kai an gane wannan Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم الله مدوكين سركي إلا الذين تابوا سيري ودن سكتوبا من قبل أن تقدروا عليهم كامين كاماس كامين كو يمي kama su kamin ku samu iko a kanku dan fashi da ya daɗe yana ta'adda rannan sai ji wa'azi sai imani ya shiga jikinsa sai ce gaskiya shi ya tuba da gaiwa fashi da makami har abada ba zai kara ba ai ba kama shi ba ko an kama shi Allah ce to mu anna Allah ghafurur rahim shi wannan ku sani Allah mai gafara ne mai jin kai ne Allah ya gafarta mashi amma mai Allah ya gafarta mashi laifinsa na tsakaninsa da Allah yanzu ya tuba ya daina fashi rannan ya shawo kwana sai kuka haɗu sai ka gane shi ne ɗan fashin nan da rannan ya ƙwace maka kaya damƙe shi kan shi kotu an gane karatu idan ka kai shi kotu ka kawo da lalle shi ya ƙwace maka kaya ya ce alƙali ai na da tuba a ce Allah sarki amma ka kyauta ka kyauta amma dai biya wannan kayan shi tun da ya kawo kai kawo idan baka da abin da zaka biya ne sai a ce to bai da abin da zai biya kaga ya tuba kai hakuri ka yafe mashi an gane wannan a wajen wani fashi da aka yi ya kashe maka dan uwa amma ba a kama shi ba sai dai daga baya ya tuba da ya tuba ran nan sai ku haɗu sai ya gane wannan shine dan fashin da ya tare kuran nan eh a hanyar gwaranyo in an wuce a cida <laughs> ya kashe maka dan uwa ya kashe kaninka ba shakka shine ne sai ka kamo shi sai ka kai shi wajen alkali kai haka aka yi ce haka aka yi amma lokacin ba mu gane gaskiya ba daga baya mun ji wa'azi mun tuba mun daina alkali ya ce Allahu akbar Allah ya ji kanka ya gafarta maka to ku je ku kashe shi yanzu ba za a kashe shi saboda fashi bane za a kashe shi saboda kitasi ne ya kashe dan uwan wani dan uwan ya kawo shi kara kotu kun gane karatu amma idan shi dan wanda ya kawo aka ce aje a kashe shi ce alkali ba so nake a kashe shi ba na yafe mashi amma dai kai ya kara tun da ya tuba alƙali ce to kuna son a biya ku diya a adiyar ma mun yafe ba mu da buƙatar komi tun da dai ya tuba ka ya an gama sai alƙali ce to ka tsallake rijiya ta baya baya tafi abunka saboda haƙƙi dama na fashi da aka ce a hukuncin kashe shi yanzu ya sare a kansa saboda ya tuba kamin yaushe kamin a kama shi ya tuba to tun da ya tuba kamin a kama shi wannan an riga an gama yanzu tuhumar da ake masa it's not a criminal case it's a civil case ina fata an fahimci wannan yanzu laifinsa it's not a criminal in nature it is a civil in nature tunda civil case na yanzu waɗanda suke da haƙƙi suna da ta cewa suna da me ta cewa in sun ce sun yafe shikenan in ba su yafe ba a bi su. amma laifinsa na wajen Allah fa'alamu annan laha da horon rahim shi wannan ku sani Allah mai gafara ne mai jin kai an closing wannan din a wajen ubangiji Allah ka gafarta mana daga nan za ka gane hikima da ke cikin shari'a musulunci kai da ka ji wani shari'a ka san ba dan adam ne ya tafi ba kwakwalwar dan adam ba ta isa ta gano wannan sai wa sai wanda ya halicci kwakwalwar dan adam ne shi ya tsara wannan Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الله مدوكين سرقي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني الله يتي اتقوا الله كجز أوران الله كجز أوران الله مدوكين سرقي وابتغوا إليه الوسيلة كوريكي تساني زوا غريش كوريكي بي كوريكي تساني زوا غريش زوا غوا زوا غا الله مدوكين سرقي Allah ya ce wa jahidu fi sabilihi sannan ku yi jihadi ku yi a cikin hanyar Allah la'allakum tuflihun domin ku samu babban rabo a ranar tashin alkiyama wannan ayar na daga cikin ayoyin da yan bid'a suke makalewa da ita yana daga ayoyin da yan bid'a suke makalewa da ita su ce gashi Allah ya ce wa bata gu ilaihi wasila ku riki tsani zuwa gare shi to ai shi samu ka rike shehu a matsayin tsani tunda ya fi mu tsarki to shi ya wuce gaba mu sai mu bi mu mun rike shi shi ya rike Allah <laughs> mu mun rike shi shi ya rike wa shi ya rike Allah wannan fasara ce ta yan bid'a ba fasara ce ta ahlus sunna ba me yake ce wasila me yake cewa wasila wasila a wajen malaman sunna ta kushi abubuwa guda biyu akwai wasila ta neman kusanci da ubangiji wasila ta neman kusanci da ubangiji menene wasila ta neman kusanci da ubangiji shine al-iman wal amalu salih shine imani da aiki na me da aiki na kwarai imani da aiki na kwarai shine abinda ake riƙewa a matsayin tsani zuwa gawa zuwa ga Allah madaukakin sarki duk abin da ka riƙe a matsayin tsani zuwa ga Allah ba imani da aiki na kwarai ba aikin banza ne ba aljanna kake so ka bayar ba aljanna na ana ba da ita ne sakamakon imani da kai da me da aikin da kai Allah ce tilkal jannatu nurisu ha min ibadina man kana tilkal man kana taqiya yace tilkal darul Akira. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون duk inda ka ji Allah ya ce ga aljanna zai bada ita sakamakon da yake bada ita shine al wal amalu sani. imani da aiki na me na kwarai shine abinda Allah yake bada aljanna akan sa ina fata an gane wannan wannan ne dalilin da yasa sa ababin tawassuli ababin tawassuli kamun kafa rike tsani abubuwa guda uku ne aka yi da'a tawassuli da su abubuwa guda nawa abubuwa guda uku tawassuli na farko shine a tawassulu bi a'malis salihah tawassuli na biyu a tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi tawassuli na uku a tawassulu bi du'a'i rajulin salih menene a tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi kai tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه نعم سيجزون ما كانوا يعملون الله يتشينا دسونا يما سكو فكراش دسو yana da sunaye masu kyau ku kira shi da su a hadisi ingantacce الله Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi tis'an wa tis'ina isma mi'a illa wahida man a ahsaha da kalar janna Allah yana da sunaye tara ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna sai dai ruwaya da ta zo ingantacciya ba ta kirgo sunayen ba amma akwai ruwaya ta imamu turmuzi da ta kirgo sunayen guda 99 sai dai maluma sun ce wayar wato akwai maganganu a akan ingancinta amma wasu maluma sun yi ta kokarin ya za su yi su rere wa'annan sunaye to wa'annan sunaye duk sunan da ka ga dama ya halatta kai amfani da shi ka kira Allah ka roƙi Allah Allah biya maka bukatarka ina fata an gane wannan ya alimu allimni ya alimu allimni eh? ya tawwabu tub alayya ya gafuru igfirli ya rahim irhamni ya razzaq urzuqni ka kira sunan Allah da wata siffarsa ka roƙi Allah abinda kake bukata ka roƙa wannan ya halatta cikin addinin musulunci an gane wannan sai na biyu a tawassulu bi a'mali salihah tawassuli da aiki na kwarai duk wani aiki na kwarai da ka taba yi wa Allah tun daga imanin da kai da Allah aiki ne na kwarai ko ba aiki ne na kwarai ba sallarka azuminka zakka karatun qur'aninka duk wata ibada wacce Allah ya yarda da ita yana son ta wacce kai to ya halatta kai amfani da ita kai tawassuli ka roki Allah an gane wannan ya halatta kai sadaka ka ce ya Allah ina kamun kafa da sadakar nan da ne ya Allah ga bukata ta ka biya mu in ka kai azumi kai addu'a ya Allah saboda wannan azumi da ne ga bukata ta ka biya mu in kai sallah in kai karatun alqur'ani mai girma kai imanin ka ma me imanin ka ya halatta ka yi kamun ƙafa da shi ka roƙi Allah Gasar suka ce rabbana inna na sami ina munadiyan rabbana inna na sami ina munadiyan yunadi imani an aminu bi rabbikum fa amanna sun yi kamun ƙafa. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار suka ce rabbana ya ubangijinmu inna na lalle mu sami'na munadiyan mun ji mai kira yunadi imani yana kira zuwa ga imani shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai muka imani yawa yana kira zuwa an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijinku shi wannan mai kira zuwa ga imani an gane shi munadiyar lil imani din shi yake cewa an aminu bi rabbikum ku imani da ubangijinku mu go sai muka ansa fa amanna sai muka yi me sai muka imani to ya Allah wannan imanin da muka yi da kai to ya Allah muna kamun kafa da shi ga abin da muke so kai mana rabbana faghfir lana dhunuba ya Allah ka gafarta mana mu. wa kafir anna sayyi'atina ka kankare mana munanan laifukan mu ka rufe mana su waqina azaban nar wata wafana ma al abrar sannan ka karɓe mu tare da bayinka masu yi maka biyayya kun ga yadda suka ambaci imani da suka yi da Allah sai suka yi kamun kafa da imanin da suka yi da Allah sai suka roki Allah gafara da aljanna da tsira da bauta ina fata an gane wannan wannan shine a tawassul bi amalin salihah hadisi yana nan ya inganta ba za ku manta shi ba na mutane guda uku da suka shiga kokon dutse ko iska ta turo katon dutse ya toshe bakin kokon ai kowa cikin su ya faɗi aikin kwarai da ya taba yi da ya kamun kafa da aikin kwara an bude musu dutsen ko ba a bude musu ba an bude musu kama hanya suka fita saboda haka wannan tawassuli ne da a sunna an yadda da shi sai tawassuli na uku a babin tawassuli da aikin kwarai ka ga manzan Allah aiki ne na kwarai ko ba aiki ne na kwarai ba ka so annabi a ranka ibada ce ko ba ibada ba ibada ce ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce mai tsada ita ma kana iya kamun kafa da ita Allah biya maka bukata ka ce ya Allah dan ƙaunar da nake yi wa annabi Muhammad salasa wanda ya Allah kai kace in kaunace shi kaunarsa ibada ce ya Allah kuma ka shaida ina kaunarsa a raina saboda wannan kauna da nake masa ya Allah ga bukata ta kariya ko ka karanta Qur'ani ya Allah saboda karatun Qur'anin nan da nayi ga bukata ta kariya amma ba za ka ce ya Allah dan zatin annabi ga bukata ta kabiya wannan ya saba wa sunna ya saba me sunna ina fata an gane wannan hadisan da ake karantawa akan wannan duk hadisai ne da masu rauni ba ingantattu bane irin hadisin tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim wai annabi ya ce ku yi kamun kafa wajen Allah da matsayina domin matsayina a wajen Allah mai girma ne gaskiya ne matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah mai girma ne akwai matsayin da ke da girma wajen Allah kamar matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu to sai dai annabi bai yadda ba bai karantar cewa kai kamun kafa da matsayin shi ba Allah ta kariya ko ka karanta qur'ani ya Allah saboda karatun qur'anin nan da dai ga bukata ta kariya amma ba za ka ce ya Allah dan zatin annabi ga bukata ta kariya wannan ya saba wa sunna ya saba me sunna ina fata an gane wannan hadisan da ake karantawa akan wannan duk hadisai ne ne masu rauni bayan gantattu bane irin hadisin tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim wai annabi ya ce ku yi kamun kafa wajen Allah da matsayina domin matsayina a wajen Allah mai girma ne gaskiya ne matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah mai girma ne akwai matsayin da ke da girma wajen Allah kamar matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu to sai dai annabi bai yadda ba bai karantar cewa kai kamun kafa da matsayin shi ba bai da kai kamun kafa da me da matsayin shi ba ina ba ta fahimci wannan wasu hadisan ko ba gane fasar hadisan bane kamar hadisin Abbas sai da Umar radiyallahu anhu an rasa ruwa sai ya tada abbas babban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya allah sanda annabin ka yake da rai da shi muke yin tawassuli sai ka ba mu ruwa ya allah yanzu zuga shi annabi baya nan ya rasu amma ya allah ga babban annabi ya allah muna tawassuli da shi ya allah ka ba mu ruwa an gane wannan sai suka ce to nan gurin gashi an yi tawassuli da abbas an yi ta da wa da abbas amun nabi sallallahu alaihi wasallam to ba su gane ma'anar hadisin ba ne abinda sai na umar yake nufi ya allah sanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai mukan je wajen shi mai kamun kafa ya roƙe ka sai ka ba mu ruwa an gane wannan mai kamun kafa da shi mu roƙe mana addu'a saboda mun san ya fi mu tsarki ya fi mu kusa da kai mu roƙe shi ya mana addu'a kuma ya Allah sai ka ansa sai ka ba mu to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya Allah ga babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu buƙace shi ya roƙa mana kai ya Allah dan ka ba mu ruwa ina fata an gane me ke faruwa tawassuli da muke da annabi ba tawassuli muke da jahir nabi sallallahu alaihi wasallam tawassuli ne bi du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ma Abbas ba da gangan jikinsa muke tawassuli ba ba da matsayinsa muke tawassuli ba muna tawassuli ne da addu'arsa ya mana addu'a ya roƙe ka a matsayinsa na babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka bamu an gane fasarar hadisin ya za mu fasara ta ƙara fitowa fili mu gane fasara mu ce daidai ba ta yan bid'a domin su ba fasara suka yi ni ma me nayi fasara ne to sai mu nemo dalilan da za su goyi bayan fasara an gane karatu shi yasa dan Ahli sunna yake zama waye ba za ka durme kansa da sauki ba ya inganta wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kudu ba yana me kudu ba a masallaci kawai sai ga wani mutum ya miƙe a masallacin ya ce ya rasulallah shuka ta bushe gare ya bushe ba ciyawa dabbobi har sun fara mutuwa ya rasulallah kai mana addu'a Allah ya ba mu ruwa kai mana addu'a Allah ya me yana faɗin wannan magana manzan Allah sara alaihi ya dakatar da kurba daga hannu ya fara addu'a Allahumma gisna Allahumma gisna Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai sauki hannunsa ba sai ga gajimare ya taho sararin samaniya wani gajimare dan karami wani gajimare karami zo ya mannu da shi wani ya zo ya mannu da shi to karshe dai a cikin ruwan sama aka tashi daga sallar juma'a aka koma gida aka kuma ci gaba da tsuga ruwa ba a ɗauke ruwa ba har juma'a mai zuwa juma'a da ta kewayo manzan Allah yana cikin ruwa aka zo masallaci yana kuduba mutumin ne ya sake miƙewa ya ce ya rasulallah ruwa ya yi yawa shuka tana nema ta shiga halin kakarin kai dabbobi su mutu roƙi Allah a dakatar da ruwan nan haka to inda misali da matsayin annabi ne suka suka yi ta sai ya zo masallaci ya ce annabi kamar addu'a daga gidan shi ba sai ce ya Allah dan matsayin annabi ba mu ruwa ba me yasa zai taso ya taho masallaci inda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ya nuna fassarar yan bid'a fassarar ciwaciwa ce fassarar mu ita ce daidai domin haka sahabban suke me yasa annabi ya karantar da sallar roƙon ruwa yakan je da sahabbai ya jagorance su har ya juya mayashinsa ya daga hannu ya addu'a idan da matsayinsa ne kawai za su ce Allah ba mu ruwa da me bukata har sai sun je sun sa shi gaba a masallacin iri an yi sallah ya daga hannu ya roki Allah da fasara mu da taso wace ce ta gaskiya ga dalili ne sun ce yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah da sanda annabi kake da rai mukan yi tawassuli da shi mukan yi tawassuli da shi sai ka ba mu ruwa yanzu saboda ya rasu muna ta wasuli da babban shine abbas to ku yanzu da kuke yin tawassuli da annabi yanzu annabin ya dawo ne ya sake rayuwa an gane karatu me yasa sai na umar bai yi tawassuli da annabi ba a wannan karan sai da abbas saboda annabi ya rasu abbas kuma yana da me yana da ne ko to kenan da hadisin zai bada hujja ana yin tawassuli da annabi kenan ana yin tawassuli da annabi ne in yana da rai kawai idan ya rasu za a yi kenan inda hadisin sa kenan fassarar da kuka yi kenan da sayyidina umar ya ce ya allah annabi ya rasu shi yasa yanzu muka dawo muna yi da sa to ku yanzu da kuke yi da annabin annabin ya ƙara dawowa ne ga tambaya ta gaba wancan hadisi da suna wani ce ya Allah muna yin tawassuli da annabi sanda yake da rai sai kuka ce da matsayin annabi ne yake nufi ba da addu'ar annabi ba da me yake nufi da matsayin annabi saboda matsayin annabi a wajen Allah mai girma ne da Allah ya tambaye ku bayan annabi ya rasu bai da matsayi matsayin Allah a wajen annabi mutuwar annabi ta rage matsayin Allah a wajen annabi ta rage matsayin annabi a wajen ubangijinsa kenan annabi ko yana da rai ko baya da rai matsayinsa yana nan babba mai girma a wajen wa to me yasa sai na umar da annabi ya rasu ga kabarin annabi nan cikin masallaci ga yanan kusa da shi idan da matsayin annabi zai yi akwai bukatar ya nemo abbas ai matsayin har yanzu yana da ko sai ya zo bakin kabarin ya ce ya allah muna tawassuli da matsayin annabi da kuma matsayin yana da ya rasu sai ya bar kabarin sai ya bar annabin sai ya kira babban annabi ya ce da kai za mu tun da kai ke da rai kenan wannan ya nuna addu'a ce za a yi sanda annabi yake da rai suna kamun kafa da shi ne ya musu me ya musu addu'a yanzu kuma ya rasu bari sai kamun kafa da babbansa ya musu addu'a to wannan shine babin tawassuli na uku da ya halatta at tawassulu bi du'a'i rajulin salih shine tawassuli da addu'an mutumin kirki duk inda mutumin kirki yake wanda kana masa kyakkyawan zaton yana da alaka mai kyau da Allah kana iya cewa taimaka mana da addu'a alaran ma a taimaka mana da addu'a zomawa a taimaka mana da addu'a zuru a taimaka mana da addu'a a taimaka mana da addu'a ina fata an gane wannan saboda ga sayyidina Umar radiyallahu anhu ya buƙaci Abbas ya musu me ya musu addu'a domin Allah ya ba su ruwan sama kuma Allah ya ba da ruwan sama an gane nau'ukan tawassuli da ake da su guda uku duk wani tawassuli da ba wannan ba tawassulin bid'a ne shi yasa ba a cewa ka yi mun dan annabi sai dai ka ce ka yi mun dan Allah ba a cewa dan annabi ba a cewa to balle ma wani wani. ba a cewa dan sidi abdulkadir jelani ba a cewa dan shehu tijjani ba a cewa dan iyasi ba a fara an gane wannan ba a cewa dan shek abdullahi balalau ba a fara ko dan ibrahim bawa mai shinkafa ba a fara ko don a ahmad suleiman ba a fada balle don rawanin sarkin musulmi bayanata yan uwa an gane wannan tawassuli na farko na ce ma'anar tawassuli abin da ma'anar wasila tsani abu biyu ne an gane wannan na farko na amsai na biyu abinda ake cewa wasila na biyu shine hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin da imam muslim ya rawaito imam muslim ya rawaito shi ta hanyar abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tum idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara thumma saluliyal wasilata fa innaha manzilatun inda Allah la tambagi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna huwa faman sa'ala liyal wasila hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan kun ji ladan yana kiran sallah to ku rinka faɗan abin da ladan ke faɗa faƙolo misla ma ya ƙolo in ya ce allahu akbar allahu akbar kai ma sai ka ce allahu akbar allahu ina faɗa an fahimci wannan illa da ya sha bidaya koshi in ya faɗa ba daidai ba kai faɗa daidai ya ce allahu akbar kaga yanzu ba daidai faɗa ko daidai faɗa saboda wannan ba wannan madda ba mu san sunanta ba ana rama ku san sunanta duk inda kaga an ja a larabci akwai dalili akwai madul asli ko madul dabi'i akwai jaizul munfasil akwai wajibul muttasil akwai madul sila akwai madul iwa akwai tamkin akwai madul fara akwai lazimul musaqqalul kalami akwai lazimul musaqqalul harfi lazimul mukaffafil kalami lazimul mukaffafil akwai madullin akwai akwai akwai akwai akwai akwai akwai akwai to ita wannan bar ba sai inda aka samu ba ta da muhalli ba ta da ba ta da muhalli da ganga aka ba mutane ba su yi kiran sallah ba kuma suka zama lada ne kuma liman ba zai gyara mashi ba akwai wani ladan a katsina shi abin nashi ma har ya wuce gona da yi in ya zo ce a shahadu anna muhammada da da da rasulullah in ka je daura kuma akwai ladarin da dauranci ma ke kiran sallah da hausa da dauranci sai hayi ala khala hayi ala khala gole ba da larabci ya kira sallah ba da bai kira ta wato in ka je masallatai yan bidi ba abin da ba za ka je wallahi wani kiran sallar in abinci ne in ka ce sai ka sha ta tarasa kile saboda tsamare da zai bata ba ciki manzo Allah sallallahu alaihi ce idan kuka ji ladan yana kira ku faɗi yadda ladan ke fara idan ya gama sai manzo Allah sallallahu alaihi ce thumma sallu alayya sannan sai ku yi mun salati kenan ladan ya gama kiran sallah sai ka ce mai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Wa وبارك على محمد Ali ال kama كما باركت على ابراهيم وعلى Ali Ibrahim انك حميد مجيد shine thumma sallu alayya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya min salati sau ɗaya tak to shi kuma Allah da kansa zai mai salati sau goma in kai wa annabi ɗaya kai kuma Allah nawa zai maka kai kuma salati goma Allah zai maka ashe salatin annabi tsada ne da tsada ne da yan bidiya kun dauka ba mu san darajar salatin annabi mu muka san darajar salatin manzon Allah sallallahu amma abin da muka ce salatin ya zama annabi ne ya karantar da shi salatin ya zama original yana da rijista a ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin salatin da na karanta nan wanda Buhari ya rawaito shi Muslim ya rawaito shi akwai matsala amma ba matsala ta ba ba ka zo ka hana mutane bacci a guwa kana ta salatin da ba annabi ya san da zaman shi ba Allahumma salli ala man hamalahul buraqu Allahumma salli ala man azallahul gamamu Allahumma salli ala Muhammadin adada zinati arshika Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi Allahumma salli ala Muhammadin ma na fa atitamai to ma na fa atitamai ne ya ta zauna akbar balle salatin da aka ya fi ƙur'ani sau ya fi ƙur'ani sau dubu dubu dubu dubu shida salati daya wai ya fi ƙur'ani mai girma sau dubu wai kawai yanzu misali in zauna ya ce Allahumma salli ala Muhammadin al lima ugulika wal katimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqima wa ala alihi haka qadarihi wa miqdarihi al na samu lada kamar alaran mai karanta Qur'ani daga bakara zuwa nasu ya sauke ya kamo ya sauke ya kamo ya sauke ya ka sai yayi sau dubu shida wani duk a cikin rabin minti na samu wannan lada wannan zai kama hankali ga ala rama tun da ramadan ya shigo kullum sai ya karanta ƙura'ani izo talatin. izo nawa Talatin amma wata ran har sai an tashi daga tafsiri ya koma gida kamin ya karisa wata ran ana jan baki ma in ya ja aya sai rinka mimimi da baki yana bin tilawa sai da yake samu ya rage saboda kan lokaci ya kure da kyar sanan talatin ta su gobe haka jibi haka to kaddara kullum kana yin talatin a wata ɗaya nawa zaka yi Sha biyar. ko a wata goma sauka nawa za a yi ɗari da hasu wata goma wata ɗari dubu ɗaya da ɗari biyar wata ɗari kullum sai ka yi zo talatin sai ka yi wata ɗari kana yi sannan ka yi zo dubu ɗaya da sannan ka yi sauka dubu ɗaya da ɗari biyar ba sauka dubu shi daba dubu ɗaya da ɗari biyar ka irin wannan sau hudu ka ƙara wani wata ɗarin yanzu ka samu dubu uku ka samu rabi don Allah wa zai karanta qur'ani to shi zan bata lokaci na karanta qur'ani ko fa malami ba ni ba malamin da ya koya mai ita ka taba zuwa wani malami ya koya maka ai na ka tsince ta qur'ani daga bakara zuwa nasi ka da hankali wallahi baka san me ake ce ƙur'ani Allah ka tsare mu wannan izgili ne da wasa da hankalin al'umma wai sai mai magana kawai shi kenan ko wani tsoho ya sha bidiyo ya koshi ko kawai sai zina ɗan izala jahilai ne ba su gane ba ne ai da aka ce tana gaba da ƙur'ani ai kamar kwalbar turare da garwar ruwa kan kwalbar turare ɗan ƙarama sai tsadar ba hai garwar ruwa ga yawa amma wallahi a gabana aka tambaye wani malamin bid'a wani malam bid'a aka tambaye shi ina da shi salatul fatin nan kan wai waye samo ta yace muhammadu bakari qur'ani waye saukar Allah to ya za a yi fatin muhammadu bakari tafi qur'anin Allah to menene abun mamaki a cikin banda jahilci yayin izala wa ya halicci raƙumi aka ce Allah ya ce waye jirgin sama aka ce bature ya ce to da raƙumin Allah da jirgin sama bature wanne fi gudu aka ce jirgin saman bature ya fi gudu ya ce wane fi ɗiban kaya da yawa aka ce jirgin saman bature ya ce wane fi kuɗi to ai yadda jirgin saman bature ya fi raƙumin Allah haka fatin bakari ta yi ƙuranin Allah wani mutum da sai ya gama wannan kuma ce masa arne ta faɗa ka kafarta mai la'ila ilaha ko abu jahil bai wannan kafircin ba abu habi bai wannan kafircin ba utubatu bin rabi'a bai wannan kafircin ba annabar ibn al-haris bai wannan kafircin ba bush bai wannan kafircin kwandaliza rice ba ta yi wannan kafircin ba duk su ci ni dik ba su yi wannan shigantaka ba sai mai magana zuwa na cewa ana kafarta mai cewa la'ila ilaha illallah to amma da Allah ya kama shi sai wani ya baro ta da faɗi sai gashi shi ma yana kafarta shi shi ma wancan yana la'ila ilaha illallah na ce oh lalle karatu ya fara nisa yanzu an fara samun ci gaba tunda dai sun yadda ana iya kafarta mai la'ila lahu in rida an samu ci gaba manzan Allah salasala ya ce bayan kun mun salati bayan kun jila dan ya kai karshe to sai ku roƙa mun wasila menene wasila ya Ya ce wani matsayi ne a aljanna a duk halitta Allah duniya gaba daya mutum kwara ɗaya bawa kwara ɗaya Allah zai ba matsayi ne kwara ɗaya kuma duk duniya Allah ya yi ta don bawa kwara ɗaya ne ba kuma Allah bai ce ga wanda zan ba ba amma annabi ya ce wa arju an na huwa ya ce ina fata ina sa rai in zama ni ne wannan bawa ta ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fidaka abi wa ummi ya rasulallah. uwata da ubana fansa ne a gare ka ya rasulallah. ya ce ina fata ina sa rai ku ji tawali irin na annabi mu bai yi wa Allah garanci bai yi wa Allah ganganci bai yi wa Allah karantsi cewa ya mu taya shi roƙo yana fata ya zama shine manzo Allah ya ce duk wanda ya roƙa mun wasila hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ranan tashin alqiyama ina masa albishir ni da kaina zan cece shi kuna san ceton manzo Allah sauran na bamu wallahi na bamu tambaya ta gaba shine yaya ake ceton ya ake karanta ya ake roƙa masa wasila to sai ka koma hadisin Jabir dan Abdullahi wanda zo cikin Sahihul Bukhari Imam al-Bukhari shi rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ladan ya kama kiran sallah idan ka ji an yi kiran sallah ga yadda zaka roƙa masa ka ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammat was-salati ati muhammadan alwasilata walfadila. Babu babu darajatin rafiya coge ne babu darajatin rafiya a cikin hadisin wasu yan bani na iya ne suka shigo da ita ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'azhu maqaman mahmudan alladhi wa'atta full stop ba innaka la tukliful mi'ad ita ma ba ko hauri. ba gurbe haure ce haka take rubuce da na karanto ɗin na hadisi kanka ƙara ka kare Allah bai san karambani da kankan ba iya inda annabin nan ya fara tsaya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in har ka roƙa masa wannan yana maka albishir ceton sa ya tabbata akan karana tashin alƙiyama baka da matsala mai gida da kansa zai zo cece ka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kai a filin kiyama ya kamo hannunka ya ce wannan nawa ne mala'ikan da ke garin aljanna ce kai bude Allah ba matsala kawai sai mu ciki right left right left sai kuma duk wanda zai cece ka Allah ba da sa'a ni dai ban da matsala ga dai da ake samun ceton manzon Allah kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mai girma sarkin yamman daular Usmaniya kuma tsohon gwamnan jihar Sokoto a yanzu kuma sanato mai wakiltar Sokoto ta tsakiya alhaji aliyu maga takardawa mako ya ce lokacin da yake gwamna dusan da za a tallafin marayun nan yakan shigo da gwamnati cikin harkar to yanzu shi ba gwamna ba ne amma zai shigo da kansa yana ciki da shi za a yi ba zai fitawa ya ce saboda haka ga turamen shadda nan ga dila-dila ta shadda nan gurin da za ta yi wa maraya maraya sutura maraya ɗaɗɗaya har maraya 600 shi shi kaɗai ya yi wa marayu 600 sutura Allah ya saka masa da alkhairi ya ce kuma yana bukatan addu'a Allah madaukin sarki ya tsare shi a duk inda yake wani bawan Allah ta hannun Husaini Adamu Zuru ya aiko da tallafin marayu na kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar wannan bawan Allah ya ce ladan ba shi kadai ba shi da iyalansa sun ba da gudama turmin shadda goma sha biyar turmin atamfa goma sha biyar in an hada ya zama turmi nawa ya zama turmi talatin ya Allah wannan bawa kowane ne ka san shi Allah ka masa albarka Allah ka tsare shi ka tsare iyalansa yadda suke taimakawa marayu Allah ya sa ran da yayansu za su zama marayu kai kuma Allah ka rike musu yaya wani bawan Allah ta hannun Alhaji mai gyada dan agaji ya aiko da gudunmuwar kuɗi wa kwamitin marayu kuɗi kashe da ba cakadan ba cash naira dubu ashirin allah ya saka masa da alkhairi wani bawan allah ta hannun husaini adamu zuro ya aiko da tallafewa marayu na kuɗi cash naira dubu goma allah ka saka masa da alkhairi wata baiwar allah ta hannun husaini adamu zuro ta ba da tallafin kuɗi cash naira dubu biyar allah ka saka mata da alkhairi na'am sannan wannan baiwar allah take cewa tana neman addu'a ga danta da allah madaukin sarki ya masa rasuwa allah sarki allah ya ji kansa allah ya gafarta masa kuma guda ɗan nata yana neman ilimi Allah madaukin sarki ya sa wa karatun shi albarka akwai kuma wata iya da take so Allah ya bata ɗan mijinta kuma mijinta bai da lafiya Allah ya bashi lafiya wani bawan Allah ya aiko da tallafi wa marayu na tsabar kuɗi naira dubu biyar Allah ka saka masa da alkhairi wata baiwar Allah daga arkilla ta aiko da eh, ya baza zero da yawa amma ina jin naira dubu biyar ne ko eh, sai ya maka zero 00 suka karu amma da yake a dan sa kwama sai ta cece shi wata baiwar Allah daga arkilla ta aiko da turmin atamfa daya tana kuma bukatar a mata addu'a Allah ya mata albarka Allah ya tsare ta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah neman taimako na bukatocin su na addu'a don haka don Allah a sa su a sa su cikin addu'a